الدين باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين باب wannan babi ne mai bayani akan la yujma'u ba a hada bai tsakanin mutafarriqin dabbobin da ararrabe kamar kana da 40 kana da tumaki 40 wani sha tumaki 40 wani sha tumaki 40 kaga wannan mutafarriqun ne kowane ku akwai guda zai basuwa to idan sa iya kusa zakwa sai ku ga mai gaba ɗaya ku ce ku magarwaya kuke kuna da sharika in kun hagan ne sai ku bada akuya guda makuhin ku wannan ku shi bada akuya guda guda saboda awaki awaki 40 guda gare su awaki 80 guda gare su awaki 120 guda gare su to in ya kasance ku wannan ku shina shi kadai guda guda za ku basuwa idan kun ka rabe idan kuka hade wuri guda sai ku bada akuya guda makuhin ku wannan ku shi bada akuya guda awaki uku kenan to shi da manzo Allah ce wala jama'u ba a hadewa bayan tsakanin mutafarriqin dabbobin da addaban daban wala ya faru ba a rabewa kuma bayan tsakanin mujtami'in dabbobin da a haɗa wuri guda shi kuma wannan kamar kana da akuya ɗari da ɗai shi ma shi da ɗari da ɗai kowane ko guda zai ba suwa in kun ka rabe amma kuma gashi kun riga kun yi hulɗa kuna haɗa wuri guda da kun haga mai wuri guda kuna da awaki ɗari biyu da biyu za ku ba da awaki guda uku saboda awaki ɗari da ashirin za a ba da guda in sun haka ɗari da ashirin da ɗaya za a ba da biyu biyu aka ba su wa su kai ɗari biyu ana ba da ɗari biyu su kai ɗari biyu da ɗaya in su kai ɗari biyu da ɗaya sai a ba da uku to ga shi kai kana da ɗari da ɗaya shi shi ɗari da ɗaya kun riga kun ga mai wuri guda za ku ba da awaki guda uku da ta iya kusan zuwa sai kun karbe ko wani kuka ɗauki ɗari da daban-daban ko wani kusan shi ba da guda kenan shi na mazan Allah ce wala yi farraƙo ba a rabiya bai tsakanin mujtami'in wanda a haɗe wuri guda wai kawai an ce an jiyo an salimin daga salimu annabi umar daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an nabi daga mazon Allah sallallahu alaihi wasallam milluhu irin wannan cewa ba a gamewa ba a rabewa tsakanin abin da a haɗe ba a kuma rabewa tsakanin abin da a game حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله قال حدثني أبي عبد الله عبد الله بن مسنى قال حدثني سمامة سمامة يا جامني سمامة بن عبد الله بن بن مالك anna anas radiyallahu anhu haqiqa ana Allah shaddada da shi haddathahu ya ga mishi anna ababakar haqiqa abubakar radiyallahu anhu Allah shaddada da shi kataba lahu ya rubuta ma'anar. anas allati da rasulullah sallallahu alaihi wasallama abinda manzon Allah ya fullanta wala yajma'u ba a hadewa bayan tsakanin mutafarriqin dabbobin da addaban daban kana da 40 wannan na da 40 wannan da 40 ba gamewa wuri guda ku da daya wala yufarriqu ba a tsakanin mujtami'in wanda a haɗe wuri guda sadaka ce domin jin tsoron zakka nan in kun kai wannan kun yi domin jin tsoron zakka kuna da kuna kana da 40 wannan na da 40 wannan da 40 sai kun ka haɗe wuri guda domin jin tsoron ka ku ba da kowane ku shi ba da guda kun ba da uku kenan sai sun ka sai kun ka haɗe kun ka ba da guda nan kuma kuna haɗe makuhin ku ba da uku sai kun ka rabe kowane ku ba da guda guda kun yi wannan saboda mi hayyata sadakati domin jin tsoron zakka to idan sa iya kama ku da irin wannan in yazo sai ce ni dai na isko na iko ku da ɗari da ɗari biyu da ɗaya na kama uku nan kuma in kun karbe ce a'a na iko ku nan inda kun haga mai wuri guda sai ce a'a na iko ku da arba'in arba'in ko wani ku arba'in gari na kama guda guda wannan rabewa kenan bata umfane ku ba nan kuma ba bata umfana ba babu ma yakunu min alhadidani Ba mu ma kana ba mai bayani akan ma kana abin da ya kasance min haliɗe ni daga magarwaya biyu fa huma haƙiƙa cewa su ya taraji ani suna mai shishiyar bai bayyana huma tsakanin su bisawaiti daidai wa qala dawusun dawus cewa da'un da da'u idza alimal halidani yanji dawusunu wata yanji dawusunu kai sana alimani wa da'un abi rabahin suka ce idza alimal halidani idan ya biyo sun ka san amwalahu ma dukiyoyinsu wala ya jama'u maluhu ba a game duke sori guda in ya kasance kana da arba'in wannan na da arba'in wannan na da arba'in ko ne kuwa san abin da a gare shi to ba za ku game wuri guda ba haka wannan awusa ya ce da shi da alawun abi da bahin amma maluma sun ce wannan wai wahami na dauke su saboda mai gashi manzo Allah ce fa innahuma taraja anabiyahuma bi sawati hakika suna mai shi ne tsakanin su da sawati in baka san abin da gare ka ba za a ce ku yi mace shi da sauki da daidaita kana da tamanin shina da arba'in ko hagame shina da tamanin kana da tamanin shina da arba'in ko hagame sun zan ɗari da ishirin kun ka ba da guda in kun ka ba da akuya guda za a kasa akuyan nan guda kashi uku kai mai tamanin ka ɗauki kashi biyu mai arba'in ka ɗauki kashi guda kaga ashe kenan kowane kuwa san abin da aka gare shi kenan don haka suka ce nan nan ga da ɗawu suna kai sana da da'un abi da bahin sun yi wahami idza to abin da ce wa qala dawusun wa ɗa'un. idza halidani amwalahuma idan magarwa ya bi ko wani su san abin da aka gare shi wala yajma'u maluhuma ba a game duke suri guda to nan kenan musharaka ce ko hulɗa. a'a wannan ta zama kuhin musharaka musharaka ita abba ka san abin da aka gare ka ba abokin gami ku bai son abin da aka gare shi kuma kun gaji dabbobi gabanin araba muku sai kun kace gaba da kiwo kun kamar su haka nan hoce ne kuna kiwo ko wani ku bai son abin da aka gare shi ba wannan ana kiranta musharaka amma in ka san abin da aka gare ka na san abin da aka gare ni wannan muhalada aka kiranta ashe kenan kaga dukkanin musharaka muhalada ce ba dukkanin muhalada ake kira musharaka ba wa qala sufyan sufyan ce. لا تجب حتى يتم لهذا hadha arba'una shatan wa li لا تجب shatan la tajibu zakka ba ta wajaba ga wa'ansu haga mai wuri guda hatta yatimma li sai ya cika ga wannan shatan wannan sha da awaki guda 40 wa li hadha shatan 40 kai ya kasance kana da 20 sha da 20 ku gami sun zan arba'in kenan in sa zo ba zai kama guda ba za ka ce ni abin da gare ni ishirin gare ni wannan ishirin gare shi kenan kaga zakka ba ta wajen ga kowane ku ba tun da gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zakka ba ta wajaba sai ga abin da kai sabi abin da a gare ka bai kai sabi tun da bai kai sabi a shi kenan zakka ba ta wajaba gare ka wannan wato shi a kaure su fayar sauri kuma bisa gare shi imamu na malike ta yi amma sabanin shafi'i da shi da ahmadu da hanbalin da sauran malumman hadisi sun tafi akan cewa in kana da 20 wannan na da 20 ko hagami sun zan 40 kenan za ku ba da akwai daya حدثنا محمد بن عبد الله هو ابن المثنى قال حدثني ابي عبد الله بن المثنى الانصاري قال حدثني سمامة هو ابن عبد الله بن أنس أن أنس حقيق أنس حدثه يا جاي مشي ان ابا بكر رضي الله عنه حقيق أبو بكر الله شدد شي كتب له يا ربوتا ما أنس التي فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم wadda manzon Allah ya fallanta wa ma kana min halidai ne abinda manzon abinda a cikin takaddar da ainihin shi aka rubuta ma Anas wa ma kana abin da kasance min hali ɗaya ni, na magarwaya biyu fa innahuma haqiqa cewa su ya taraja yataraja'ani suna mai shesheniya bainahuma tsakanin su sauyaci akan daidai wa ma kana min hali ɗaya halidaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma sauyaci shi ababin da kulla kuma wannan shine makasudi ta jima babi babu zakatul ibli bai mai bayani akan zakatar al'umma zakarahu abubakar abubakar ya ambaci wannan wa abu zanin al-gifari wa abu hurairah radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wa sallama حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزائي هو عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني ابن شهاب هو محمد بن مسلم شهاب الزهري عن علاء بن يزيد دغ علاء بن يزيد الله يسي an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna arabiyan haqiqa wani ba kauye sa'ala rasulullahi ya tambayi manzon Allah annal hijrati ya ce manzo Allah ina so in yi hijira in baro ganin mu in komo madina in zauna faƙala sai manzo Allah ce mishi wai haka kai tonka inna sha'an ha shadidun sha'anin hiji za ka sani haƙiƙa matsanancin abuna barin gida da barin iyali da barin gonaki da barin duk abin da ka saba da shi ka komo garin da ba garin kuma ka zauna can kana da dukiya komo nan talaka hake can kana da girma komo nan baka da girma baka da ƴan uwa nan ga duk abin da ta so maka sai dai Allah shi kare ka yace ka bar magana hijira sha'anin ta mai girma na ƙware da gaske fa halaka min ibn kana da raƙumma tu'addi ha wadda kake bada zakka akan ta wannan shine maqasudi ta jama babi babu zakatul ibil ba mai bayani akan zakatar raqumma shine ce halaka min ibilin kana da raqumma tu'addi ha wadda kake bada zakatta qala ce am ina da su qala ce fa amalka yi aiki min wara'il bihari ka tafi ka yi ta kokari ka yi ta aikin ka na ibada ka yi ta sadakokin ka min wala albihar ka koma can bayan gudun labi ka zauna tare da raƙumman ka ka fitar da zakka wannan ka mishi a hijira gare ka amma ka bar magana baro garin ku ko da ka zauna magana hijira abu na mai girma kware kware da gaske wa sun yi hijira sun ka bar garin sun ko da sun ka zauna sun ka samu musiba sai ya rasulullahi ina son ka warware min bai'a da ne maka to don haka manzon Allah in ya kasance ba mutum mai ƙarfin hali ba irin mutanen makka in ka ce ka hijira ka bar ganin hukumar da manzo Allah ce a'a manzo Allah sai ce maka a'a ka zauna dai garin ka ne ka babu komi amma ka bar magana hijira magana hijira abu na mai girma kaga ashe kenan muhajirun mutane na masu girma kware kware ga Allah yace fa amalkai aiki min bihar min wara'il bihar bayan gulallabi fa inna Allah haqiq Allah lan yatraka min amalika shay'an fa inna Allah haqiq Allah lan yatraka ba shi rage maka shay'an komai min min amalika abinda ka aikata duk abinda ka aikata Allah zai baka lada komai cikin aikin ka walan yatrakum amalakum babu man balaga inda ku babu man balaga inda hu sadaqatu bintu mahalin laysa indahu babu wannan babi ne mai bayani akan man balaga inda hu wanda kasance ta kai ne sadaqatu bintu mahalin abinda ya kamata shi basu su bintu mahalin laysa indahu amma bai da ita gashi Buhari ya kulla wanga babi amma kuma can ya ambace shi cikin babur alifin zakati amma nan bai kawo wanda wanda kasance bintu mahalin ta waje gare shi ba amma bai da ita bai kawo cikin wannan hadisi ba amma hadisin da gabata shi duk gudana na Anas can ya bayani akan wanda kasance bintu muhalin ta waje gare shi bai da ita amma kuma kasance sha da bintu labunin sha da bintu labunin to zai ba da bintu labunin a bashi dirhami 20 ko a bashi akwai adu ko kuma kasance bintu muhalin ta waje gare shi amma bai da ita sha da ibnu labunin zai ba da ibnu zai ibnu labunin amma ba a biyo shi komai ba kuma shi bai biyo komai ba to sai kasance ga sha kullu babi babin ga da ta tarjama ga da kullu babu cikin wanga hadisi to shi na sai wannan ibnu badalin yace to kenan buhari ya samu rabkana ya kulla babi bayan ya kulla babi sai kasance bai kawo hadisin da ka dacewa da tarjuma da kulla ta babi ba ya rabkana kenan saboda babin da gabata shi ya kadda wannan tarjuma ba cikin wannan babi ba sai ibnu shaidin yace a'a wanda ce buhari da ya rabkana shi rabkana buhari bai rabkanuwa ba kwace buhari ya rabkana shi rabkana ga wannan matsala wai buhari ya kulla babi akan cewa wanda ya kasance bintu muhalin ta waje ba gare shi bai da bintu muhalin amma shi na da hiqatun kaga daga bintu muhalin sai bintu labunin sai hiqatun ya kasance hiqa gare shi amma kuma gashi abin da wajen gare shi bintu muhalin to zai ba da hiqa in ya ba da hiqa shi ku sai a bashi dirhami 40 ko a bashi awaki guda hudu istinbat da hukumi na yi ko kuma ya kasance abin da ya waje gare shi na nan ga hiqa ta waje gare shi amma bai shi da bintu labunin Hikata waje bugare shi bai da hika shi da bintu labunin sai shi bada bintu labunin ya bada bintu labunin sai shi bada dirhami 40 ko kuma shi bada awaki guda hudu shi buhari kanuhu don haka ashe kenan babu kanuwa don haka ce babu man balaga inda hu sadaqatu bintu mahalin walaysa inda hu bai mai bayani akan man wannan da kasance sadaqatu bintu mahalin sadaqatu bintu mahalin balaga takkai inda hu gone walaysa inda hu amma bai da ita حدثنا محمد بن عبد الله هو ابن المثنى a haddathani abi abdullahi ibn musanna al-ansari qala haddathani sumama sumama ibn abdullahi ibn anas anna ana radiyallahu anhu haddathahu ya gaya mishi anna ababakarin radiyallahu anhu haqiqa abubakar Allah shaida da shi kataba lahu ya rubuta ma ya rubuta mishi farilata sadaqati farilla ta zakka allati amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallama wadda Allah ya kori manzo ne sallallahu alaihi wasallama da ita man balaga inda hu min al-ibil sadaqatul jaza'ati man wannan da kasance sadaqatul jaza'ati sadaka ta jaza'a balaga ta kai inda hu gone min al-ibil taraqumma walaysa hu amma walaysa hu jaza'atu amma bai da jaza'a abin da ya kamata shi ba su zai ba da jaza'a amma ha bai da jaza'a me a gare shi wa inda indahu hiqatu sha da hiqqa jaza'a mai shekara hudu ta shiga cikin ta biyar hiqqa mai shekara ta uku ta shiga cikin ta hudu bai da jaza'a amma sha da hiqqa fa inna ha tuqbalu minhu al-hiqatu fa inna ha tuqbalu minhu hiqa ana karɓi hiqa gare shi wa yaj'alu ma'aha taini. sai shi ba da awaki guda biyu in istaysara talahu in sun sauka gare shi aw 20 dirhama ko shi ba dirhami 20 ashe kenan kaga jaza'a zai ba su bai da jaza'a amma shi da hiqa hiqa mai shekara uku jaza'a mai shekara hudu bai da jaza'a kuma ita ta ba. to sai shi bada hiqa in ya bada hiqa sai shi ba da dirhami ishirin ko shi ba da awaki guda biyu in ce sarata lahu in sun sauka gare shi aw dirhama ko shi ba dirhami 20 ومن بلغ عنده صدقة الهقة wanda kuma kasance shi kuma sadaka ta hiƙa ta waje gare shi wale sai inda hu alhiqatu bai da hiƙa wa inda hu aljaza'atu shi ko shina da jaza'a shi ko nan hiƙa zai ba su a akatin wancan amma bai da hiƙa shina da jaza'a fa inna ha ana karɓa jaza'a da gare shi wayu dihil musaddiq sai shi mai amsa zakka ta yi sai shi bashi 20 dirham dirhami 20 aw shataini ko shi bashi awaki guda biyu umman balaga inda hu sadaqatul hiqati wanda kasance sadaqa hiqqa ta wajaba gare shi sai inda hu bai da ita illa bintu labune in ba bintu labune ba sadaka hiqqa zai basuwa bai da ita sai bintu labune kaga bintu labune ita ke bai hiqqa bintu labune ta mai shekara biyu hiqqa mai shekara uku abin da ya wajaba gare shi mai shekara uku bai da ita amma shi da mai shekara biyu fa inna ha tuqbalu minhu ana amsa da gare shi bintu labunin bintu labunin Wai yudi shi ba da shatai na awaki guda biyu au shi da dirhama ko shi ba dirhami 20 wa man balaga sadaqatuhu wanda kasance sadaka ce ta kai bintu labunin bintu labunin wato mai shekara biyu wa inda hu hiqatu amma shi da hiqa bai da bintu labunin shi da hiqa fa inna ha tuqbalu minhu al hiqatu haƙiƙa ana karɓar hiƙa da gare shi wayu dihil musaddiqu shi ko mai bada sai shi bashi wata ainihin shi sa'i wayu dihil musaddiqu sa'i sai shi bashi 20 dirhaman dirhami 20 ausha ta ne ko awaki guda biyu umman balaga sadaqatuhu bintu labunin wanda kasance shi kuma zakka ta kasance bintu labunin wata ainihin bintu labunin yan mai shekara biyu yan shekara biyu kenan wala yasin indahu amma babu ta gare shi wa inda hu bintu muhalin shi da bintu muhalin mai shekara no kenan mai shekara ɗaya sinnul muhali sanatun sun madaruji aman fa aman farro mozu milhaji sinnul muhali shekarar watan ainihin bintu muhalin wadda kasance ɗiyan mai ciki ko ɗiyan mai naƙuda sanatun shekara guda sun madaruji aman fa aman sannan ka nade shekara sannan ka nade shekara qawlu muzu in kana son kalam bi ne sai ka ce milhajun mimun bintu muhalin lamun bintu labunin ha'un hikatun jimun jaza'atun wannan shekara daya wannan shekara biyu wannan shekara uku wannan shekara hudu to wanda kasance abin da ya wajaba gare shi watan bintu muhalin walaysa indahu amma bai da ita walaysa indahu babu ta gare shi wa indahu ko wa man balaga sadaqatuhu bintu labunin wanda kasance sadaka ce ta kasance bintu labunin zai bayarwa wala sai inda hu amma bai da bintu labunin wa indahu hu bintu muhalin shi da bintu muhalin wa inna ha tuqbalu minhu ana kabata daga dai shi fa inna ha tuqbalu minhu bintu labunin bint muhalin fa inna ha tuqbalu minhu bintu bint muhalin ana kabe bintu muhalin daga gare shi in aka kabe ta gare shi wai yi ma'a ha 20 dirhaman sai shi ba da dirhami 20 tare da ita ce ni ko shi ba da awaki guda biyu saboda bintu labuni waje ba gare shi amma bai da bintu labuni shi da bintu mahalin to wanda ya kasance bintu mahalin ta waje ba gare shi fa shi ko bai da bintu mahalin amma shi da hiqatun shi ko so shi ba da hiqa an ya ba da hiqa sai a bai dirhami 40 ko a ba shi awaki guda hudu babu zakatul ganami bayan mai bayani akan zakatu tumakai حدثنا محمد بن عبد الله بن مسنى الأنصاري قال حدثني أبي محمد بن مسنى قال حدثني أبي عبد الله بن مسنى الأنصاري قال حدثني سمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له يا ربوتا ما أنس يا ربوتا مش هذا الكتاب وأن للتاهي lamma wajjahu ila limani ya rubuta mishi wannan takarda lokacin da kukantar da shi zuwa yaman wajen ansar zakka ila al-bahraini lamma wajjahu ila al-bahraini lokacin da huskantar da shi zuwa baharaini wata wajen an su zakka sunna ce ta baharun wanda ya kasance aka na gare sai a ce mishi watan al-bihariyu ko al-bahraniyu to aiki da shi a ce koko to sai in tashi zanen babu zakatar ganin miki da ko ne hmm? kuka gani wai suna son a gani in shi rayuwa idan karatunmu na abin na bugutul ihwani ya kasance ranar tausayi a fara da alfiya don haka suka ce a ɗan takaita ga buhari ko saboda mutane sun yi ta sayan alfiya har yanzu ba a fara ta ba muna cikin littafin